Allah ya isa duk wanda yake da hannu a cikin wannan lalacewa wannan daren. Ya je warin ka dora min laifi ne. Anya a cikin hayyacin da kake kuwa. Na san iya adadin mutanen da aka yi bikin nan. Shit! Ah, ya are all inconclusive. Zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je, zo mu je. daga nan za su wuce gida kai ina wallahi ba zai yi ba saboda me akan me ba mu san yancin mu bane wannan an cin mutunci ne da wulakanci rana mai muhimmanci ranar da kowane rana muhimmanci a gurina ranar farin ciki na an mayar mata shi ranar bakin ciki ku kawo mun shi nan an kyani an so taike gun da nake so a zo kai kai sa. jiya wannan zalunci haba kowa ya san Ahmad mutumin kirki ne ki kuma ki zauna ba zan zauna ba gida zan tafi wallahi ba zan kwana a nan ba ku tashi mu tafi ha ta so ta sani a cikin matsala zan zo in tattime ki in ajiye ki da karfi yanzu nan matar tawa kana amarya an wanke ta tas sannan wani garki ya sa hannu ya taɓa ta idan ban sa ko mun tashi a nan kowa mutu ba shege ne duk sharrin da kowa kulla sai na warware shi a nan na mutu kawai na mutu kawai a sa bindiga kawai a harbe ni kawai in san na mutu kawai gaba daya na rantsa da Allah da na sani wannan dinar da ba a yi ta ba na rantsa da Allah da walima ta ne hankali na a kwance aka yi shafa fatiya mashi ta mata ta a ɗaki lafiya na duk da wannan masibar ba ta faru ba Bar na ga idan za ku fita. Ka yi fes da kai kafin abban ka kyau. Na amma ni wa ina so dadi na yi kyau. wa Kano, rabu da ita. Ai na gane wayan ba ta so a kawo mata abokin zaman. Ai ka sani, ka so kuma kowace da halinta za ta zauna. Kudu da dai haka amma kina ringa magana kina in za ki tafi kai tsaye ki tafi an kammala an gama bai na hular tasa ah. Zai sa hula ne yau? To mu je haka. Alaikum salam. Ah, Jidda. Na'am, sannan ku. Yawa ina gajiya. Ya gida. To. Ina zuwa na raka shi. yi kokari ki hada kayan nan saboda za su zo su karɓi sakon anjima kar na zo kuma ba samu ok za a hada amma ka ga in ka kai shi wajen masu aski nan fa ka eh. ga miss su me low ba matsala wannan za a lura mm. sashi Ya. Kin zo kin same ni. Mm-hmm. gidan yana shirin fita. To ya gida. Ya kwana ne. Lafiya na. Gaskiya ba kuma mu da rayuwarki. Kada ba mu irin wannan labarin ta kuma. Amin jidda. Amma da alamu akwai damuwa a tare da ki. Me yake faruwa jidda? Kamar yadda na sha kuɗi. Ina tare da matsaloli masu yawa a gidana. kuma har yanzu ba babu alamun gaskiya ne jidda na san halin da kike ciki kuma ina tausaya wa duk macen da ta tsinci kanta a cikin irin wannan halin rayuwa sai dai duk da haka ina mai ƙara shawartar ki da ki dage da addu'a ki zama kuma mai adana sirrinki da kuma sirrin da ya shafi zaman aurenku. haka ne kuma ina godiya da irin shawarar da yanke da kike bani akwai wani gangamin na abin da yake da na fatima kuma menene jijja kamar yadda na gaya miki haƙuri da addu'a suna iya maganin komai amma ki faɗa min abin da yake damun ki in ji kuma sosai na taya ki da addu'a Kar in ji, iya ana sa barci. أنك سعدت جدا نعم Fati na shiga uku. Wai mai sa'adatu yake son ya zama mai a rayuwa. Yau mun kenan tashin hankali na yau daban na gobe daban na jibi daban. Kuma na yi na yi ya sake ni yaƙi. Kuma ni na gaji. Dole ya sake ni ko yaƙi ko ya so. Subhanallah. Haba jidda. kina musulma imani amma kike furta irin waɗannan kalaman na jahilci ki san haramun bane mace ta dinga neman mijinta ya sake ta ba tare da wani dalili ba to wai ma me zafi haka kin ga bala'in abdul ya ishe ni ina haƙuri kullum ina ta haƙuri da shi ni na gaji ina haƙuri kuma kuna ta bani haƙuri na ya haƙuri da shi amma ina <laughs> amma gaskiya jidda kin bani mamaki kuma a yanzu har ga Allah kin bani haushi kina nufin ki ce akan kishiya kika kiɗi ne kike faɗan maganganu irin waɗannan ga baki mamaki Fatima ko dai kin bani mamaki kuma kina daina mun waye ya sa yanzu miki da magana da ta shafi rayuwa ta kice wai ina baki mamaki <laughs> san ba haka bane jidda ina ganin duk macin da ta amsa sunanta mace to wajibi ne a ce tana da kishi amma kuma ai duk macen kwarai ya zama wajibi ta tursasa zuciyanta akan san abin da mijinta yake so ko da kuwa a ce kishiya ce. Na fuskanci inda kika samu ba don na gaya miki sirri na shi ne za ki gaya haka saboda baki za a wafi shi ya Ko kaɗan kake zargin da san kai. Ai kishiya ke ce baki sani ba. To ni kan na san na zauna da kishiya tun kafin wannan lokaci. Kuma ko kaɗan ban taɓa ƙinta ba. hasali ma kalil da kike ganin shi a matsayin ɗana to wallahi ba ɗana bane ɗan kishiya ta ne kina nufin kin taɓa zama da kishiya kalil da nake kallon ɗanki ne ashe ba ɗanki ba ne <laughs> ƙarai kuwa kalil ba ɗana bane ba ɗan kishiya ta ne kamar yaya me kike nufi ƙwarai kuwa domin a shekarun baya da suka wuce yara biyu hakan kike yi domin in ba hakan ba babu wata lokuta a gode kwarai da gaske ai harkar ta yanzu ce ta zama abin da ta hmm. ka ga mutane fa tura ta kai bango su an matse su sun je bango talaka ba su da yadda za su yi mutum ba zai ci abinci sau uku a yini ba kaga ai dole tunda Allah ya sare maka ka kuma ba mu damar da abin da ya kama ai ai dole mu taimaka musu babu abin da za mu ce su ubangiji Allah ya maka sakayya da mafificin alheri Allah ya ji kan mahaifa Allah ya ƙara buɗe ko ta sama da ƙasa gefe ko ta ina Allah ya buɗe. Hajiya rabi irin wa'annan addu'o'in da kike min su suke ƙara min ƙwarin gwiwa. Ina farin ciki idan kika yi min addu'a. Abin na wata dubi ke ki min addu'a. Fatima ta min addu'a. Ta sama kenan ta ƙasa. To Allah ya saka da alheri. <laughs> Ah, Fatima ko ba ke addu'a abba ne maka addu'a kuma ne wa mama addu'a sannan ina yi wa kaina yi muku addu'a ai ibada ne a gare ni gaskiya ke ji yar islamiyya tana son ta faɗi hadisin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wanda imanta yi wa iyayensa addu'a to ya mance ta farkin aljanna ko Kowa <laughs> ga wani. Gaskiya ne. Masha Allah. Allah ya saka maka da Allah ya saka da alheri da wani Allah ya alheri maka barka. Wato ma Allah ubangiji ke yake a duniya ke ke yake a nan. Allah ya kare ki sharrin mutum kuma ya kare ki sharrin aljan. Amin na gode Abba. Bari na je kicin. To shikenan. zai ki dafa mana abinci amma dan Allah dan annabi ina roƙon ki yau har tsara kuskus din nan a dan da wani abu kullun safara da dare kuskus ai to ai to da ne ko dawa amma sai an jefa kanwa a ciki an tuka shi yana kamar cin kuɗin ɗas ɗas to zai ki shiga kishin da kai a sai na shiga idoli dole in na dan yau zai iya wannan to wannan yarinya ni sa samu Saratu ya kamata mu tashi mu je mu sallah kin ji an kirawo sallah Sakwaji. Ni fa gida su Jamila zan je daga nan. In san saurayinta ya kawo mata sabuwar waya. To ina son in je kawai in ga kowace iri ce. To amma dai ai kya fara bari ki fara sauki farali. Kin ga lokaci ya ja. Gashi an kafin ki je ma kai zan ce lokaci ya ja ku. Ya kamata ki fara saukewa kafin ki je ganin kwakwaf din. To, ki ne ba ganin kwakwaf ne zai kai ni ba. Kawai ina son in dan je ne saboda in rage yammaci kana zuwa gida sai ka ga lokaci ya ɗan ja amma in ba haka ba ni kawai abin da zai kai ni kenan to saratu banda abinki ana gajiya da zaman gida ne fatima ai zaman gida sai ke ni yaushe zan iya zaman cikin gida sai ka ce wata mata aure zaman gida ke ya kama ne ba ne ba kin ga ni fa kin hana ni tashi na je ne alula ne sallah ke baki tashi mun yi ba kuma ni baki bani na tashi na je na yi ba dan haka ki kyale ni na tashi na je na ibada Ba hmm, matsala, ni bari in je can idan na je can gidan su Jamila din idan na samu dama sai in yi sallah a can. idan kin je gida ki gaishe da su mama. Insha Allah za su ji. Au, na manta ban gaya miki ba. Gobe fa ki fito da wuri, kin san muna da hadda Islamiyya, ya kamata a ce mun je da wuri. Ke ni fa wallahi tallahi kwata-kwata karatun nan fa ba gane shi nake yi ba. Wallahi ba na gane komai wallahi tallahi. ni makarantar ma wallahi duk ta ishe ni. Haba Saratu, ilimi fa yana da matukar amfani. musamman a gurin mace saboda da shi ne za ta taimaka wa rayuwanta ta tarbiyyantar da 'ya'yanta har ma ta taimaka wasu to wai su ragowar matan da ba suka yi auren ba tare da sun yi ilimin ba kasa zama auren suka yi ne a gidan mazajensu hmm. eh wasu suna zama amma wasu sai a hankali ai idan kin lura ke haka su ma wanda fa karatun wasu su zauna wasu kuma ma sai dai a hankali kawai ai duk da haka ilimi yana da matukar amfani a gurin yamace yana da kyau a ce kula kin ni fa kin ishe ni da wannan maganganu ni fa gobe Allah dai ubangiji ya kai mu gobe. ni dai abin da na iya shi zan biya karatun nan ni na ce miki ba gane shi nake yi ba ta ni daban ce a cikin mutane karatun nan duk abin da na samu da shi zan yi amfani ni ba na ganewa kawai kin ganin tafiya ta sai da safi jiya ce nake tambayar Umar labarin ka saboda kwana biyu ban gan ka ba. Ina nan lafiya, amma fushi nake yi da ke. Kuma ba zan ko ba sai an bani hakuri. To, wani irin fushi kuma ya yi Aliyu? Tana nan ke kina garin nan. Ina nan yau kusan kwana biyu ko uku. Baki ganni ba amma baki damu ki tambaya ba ina nake lafiya mai ifaru faru ke ba abin da idame ki sannan ki ce raina ba zai ɓace ba wa ya gaya ma ba abin da ya dame ni amma dai ka san ba zan iya tambaya a gida ba kuma ba zan iya zuwa can gidan ma ni tambaya ba to to in baki tambaya ba ko nan gidan naku ko can gidan namu baki je kin tambaya ba ina laifin ki ɗauki waya ki buga mun ki jiya miki <laughs> yaya aliyu kenan ka fi kowa sanin cewa ba waya a hannuna kuma ka san abba ai ba sai bari na riƙe waya yanzu ba To ba ki ai dai kina da lamba ta ko? To in ban da abun ka ina da lambar ka har za ka ji ni shiru? Kuma ka san ba ni da lambar ka. To amma fa da mamaki a ce budurwa zan kaɗe ɗiya kamar ki yar zamani wadda take cikin wani a ce ba ta da wani. abin mamaki ne. To ai ba laifi na ba ne. Ba laifi to laifi na ne ni? To dai na ji duk dai wa'annan maganganun da kake mm. ka yi haƙuri. tuba nake yi <laughs> in san ba komai aikin cancanci duk abin da ya fi karfin ma yafiya da gafara a wurina ko ba haka ba eh matata ta kaina karki wani damu kanki da wasu abubuwa ai ba abin da zaki bukata a kansu ne na gode <laughs> Allah ya sa mu dace abin da yasa na ce ki zo mu zo falo mu zauna akwai shawarwari da nake so in baki kin ga dai shi zaman da zaki tafi yanzu ya sha bamban da zaman da nake da ke ana zaman aure ba wasa bane dole sai kin kula kin yi taka tsantsan ki rike addinin ki ki kula da mijinki yi na yi bari na bari inda zaki shiga a duniya in dai kika rike yi na yi bari na bari to zaki zauna da kowa lafiya insha Allah mama zan kasance mai bin umarninki kuma insha Allah zan yi kokarin jure dukkan wani abu da na samu a cikin gidan aure to alhamdulillah duk da dai dama na san kalar tarbiyyar da muka baki na san insha Allah ba za ki kunya damu ba ah, idan kin tashi a cikin kayan ki ki ware wasu ki ba wa kawai tunda kin ga kayan ta duk sun fefe mama wai saratu kike magana saratu mana to kina da wata kawai ne ba hita ba insha Allah zan duba mata idan ya so sai na kirawo ta ko kuma in ta zo kawai sai na bata yawa sai a bata a cikin sirri duk da babanki ma na ga ya siyo wasu ma adan bofi ya ce zai bata saboda bikin nan to Allah ya miki albarka a kula sosai don girman Allah a kula da kowaye yan uwansa kowa ya zo ki kama ki rike hannu bibi kina dai ga yadda muke da yan uwan baban ku anan ballantana a ce kaci kayi ko kace a yi haƙuri allah ya da komai zai wuce ah na manta je ki kicin ki duba min kan gas na ɗora ruwan zafi dan waken da kika ce kina so in ya tafasa sai ki ga mun zan da miki ko Allah mai lokaci da mutane yanzu dai gashi Allah ya kawo mu auren Fatima sai dai mu yi fatan Allah ba da zaman lafiya mu ma Allah kawo namu lokacin kai sabulki irin wannan zakalkalewa haka ko kunya babu to ai addu'a ta kuma naga komai lokaci ne ai wannan ba ba bane rabu da su amarya ne a cikin nayi murna da addu'a Allah ka ji Fatima ko kara babu ba za ki bari mu mu ba da amsa ba sai ki tarab ki ba da amsa haba saratu me abu rashin karen don ta faɗi gaskiya ai duk ɗan suna dole ya so aure domin shine ginshiƙin rayuwarmu mu ma fatan mu Allah kawo namu lokaci. ƙwarai kuwa domin fannin magana ce daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi aure ku hayayyafa domin na alfahari da kura na gobe kiyama Allah sarki su ustaziya Fatima dan aure ya zo shi ke nan sai ki fara wa'azi. Kun ga ku tashi mu je mu karɓo ɗinkunan mu idan muka tsaya sai mu cinye lokacin ana. Kun ga ku tashi mu ta bismillah. Saratu kenan manyan ƙawayen amarya sai yau ake ganin ki kenan. <laughs> Wallahi tallahi ai mu muna nan ko da yaushe aka so ganin mu za a gan mu sai dai idan ba a neme mu ba. kamar ya to ni yanzu ba ga shi kin mun wahalar gani ba wallahi ba wani wahalan gani to ga ki ga Fatima amarya wai me kuke shirya mana ne na biki hmm, to ka san bigin biyar taka wai ita ustaziya ce ita ba ruwanta da wani bid'a a wurin biki a kwarai kuwa to amma duk da haka dai bikin ɗaya rana dai a dan dai sauko hidima da shagalinmu shine mu duƙufa wajen neman samun albarka a cikin zaman aurenmu duk mai son mu zai fi mai da hankali wajen taya ma'adda a hakan fiye da tarin daidaita da ake wa lakabi da shagalin biki Hakika Fatima gaskiya tunaninki ya shafe duk wani buri na na shekaru mai yawa kuma irin wannan tsari da kika ɗauko abu ne mai fa'ida da kuma jin daɗi a rayuwa ka ci abin naku da iri ɗaya ne To shi kenan ba wani abu, haka za mu ta shan walima a gurin biki. <laughs> Mota mota kuwa za mu yi. <laughs> To ni zan wuce sai da safa. To shi kenan. Ko ba haka ba. Amar su ba wani abu. Ai just ɗan kwanaki kake da mu. Tare eh? <laughs> da nan za ki kwana ko? To sai da safa. A ah, ai mu muna nan ka san mu ginshikin biki ne. Ai gwara dai. Sai da zai. Wai ke Fatima ne ya tsoro ne. Sai wani kyalkyali kike ta faman yi. Wannan na kwakwa ne kika hada ne? <laughs> Shi ne, ana san kana san shi. Ah, A san kwakwa. Dan ya fi na da kike Ko? Ah. da kyau. To, kai dai ka fara ci mana, kai kafin ka ci. Ai tun ai tuwon ne na gani daga dukkan alamu sai ya fi na je da daddare da ke. gaskiya ba ƙaramar sa'a ne ba Allah ya bani kyakkyawan mace mai kyakkyawan hannu Allah ba duka maza ne suke irin wannan gaman ba <laughs> a'a ina za ki je kuma dakata ai na san da kin yi aiki kin wahala balle ma shirya irin wannan musamman girkin nan na musamman ki zauna mu ci tare <laughs> to karka da bari na zauna na taya ka ci ango mijin amarya <laughs> kai ba kai ba ga mutumin ba wato kai alhamdulillah aure gaskiya alhamdulillah aure mai canja mutum ai ban ma san haka abin da ta ba Allah mutum Allah sannan ku da su sannan ku da su yayi ne lafiya lau ina gajiya lafiya kalau amarya ba kya laifi ko kin kashe dan masu gida ko to gaskiya ne kai Allah ya miki albarka kuma muna yin godiya ga irin kulawa da kike bawa abokin mu na gode da irin kulawar da yake bani kuma kuma mun gode da irin kulawar da kuke bamu gabaki daya masha Allah <laughs> an zo wajen ai wannan wani sirri ne daban da Allah yake tanadar wa sababbin ma'aurata wanda suka shiga daga ciki ni to ba ma sai na tofa kuma ya ma da ba wa alaikum salam a san gidan amare ba ya ai dole kullum ai baki yake da ango na'am barkan ku da zuwa ya gida yanzu ake tafa kenan wallahi tallahi ka gan su fa adan gari ka ga yan mata yanda suke ta haskawa ba gajiya wallahi ka ga aliyu sabon ango hmm? kai ne ka canza haka ah. Wannan ne na da yake shi ashe dai mamu kai Allah ya kuke rana alhamdulillah sai masha Allah ina yi ne ina yi ne gajiya jima da su a nan su okay su su ma san ana ranar ba ana yin ta sosai ne Ka ga inda muka ɗebo ta daga waje muka shigo? Ai na ga alama. Mm. Tana ciki. Oke tana ciki. Eh ku shiga ciki. To ba masala. Mm. Mm. Ku ce ta An go me na din to kina ina ne? Ku ce ta fito da turaren wutan nan. Eh ku ce ta fito da turaren wutan nan. Eh. Bari a kawo muku drinks ko? Yau ya kamata. Ah, ya kamata ina bari da kunar fridge. Yau. Baki. <laughs> wata ya zo wata fa a cikin nan Allah a to ai kai bari da ai sai ai magana sai ai tuwo na mai <laughs> yau Jamila da Bikiri a cikin gidan na sanin ku da su Fatima amarya ya gida ya amarci wallahi alhamdulillah Jamila ya ƴan gidan wallahi suna na ƙarfi sun shi a rufe Hajiya Fatima amarya ga abokanan ango can da ango suna falo ana ta shan firar duniya ke kina nan kin so kin shige kuryar daki kin rafa kanki to in wanda abinci sarrafa na fice mun gaisa da su zan je na zauna a cikin su ina rarraba idanu har ba su yi ba to ikon Allah ai wanda yanda kika taba a danna, ki fita ki je falon nan ki zauna a dinga raba ido ana kallon ki ɗaya bayan ɗaya su ga irin amaryar da ya aura ke dai Allah nuna mana mijin da zaki aura mu ga ke kuma ya zaki da ya maka da ta zo ta cika ni da wani surutu mu haka ne ai dai irin kalan mijin da za a aura hmm. ko da bare da muku shiru ba sai na cika ku da surutu ba to mun Allah ya nuna mana wannan jina ka muku abin shi. wannan kwalliyar ta yaushe zan zauna a cikin ɗaki in rufe in rufe kaina ka ita dai ba za ta taɓa ganewa ba wallahi Allah tsara ta kibar ku duk ba kwa ganewa ne ku kusan me nake hangowa ba ne to shi kenan na bakwa Saratu, ga dukkanin alamu kina cikin damuwa domin yanayin ki da fuskan ki sun nuna haka. Me yasa kika kira ni nan? Ke kuma a dukkan alama kin fara zama ya sa ido ko? <laughs> Ba sa ido bane, idan sa ido ne ma ai ban kai ki ba. Saboda ke kin san kin fi kowa sa ido. Yanzu dai ga yamin me ke faruwa? Kin ga akwai abin da yake damuna a cikin zuciyata idan ban riga na furta shi ba ko sai ta damuna a cikin zuciyata ne. kin ga dan haka na kira ki bilki wallahi na fada soyayya wani ne ba zan kuma iya fita miki kowaye ba yanzu dan girma Allah ne mafita baya ba zani kenan ya kamata ki gaya min waye ne sai in san wani shawara zan baki akai kin ga ba sai na gaya miki kowaye ba ni kawai na kira ki ki ban shawara na riga na fada sa, shi kuma bai sani ba hmm. ba shawaran da zan iya baki ba tare da na san wane ne shi ba kin ga bilki idan ba za ki iya bani shawarar da na nema ba kawai kin ga ga hanya nan bismillah ta iya yin tafiyar ki haka kika ce kwarai da gaske to idan ta yi tsami maji kin ga tafiya ta ko ba shawara ko ba komai ni na san abin da zan yi sai ma na jira wata shawara Assalamu alaikum ya masoyina. Na san idan ka karanta wannan wasikar za ka ji mamakin abin da ta kunsa. To amma a gurina ba abin mamaki ba ne, don ina ƙawar matarka na ce ina son ka. Aliyu na daɗe ina ƙaunarka, ka kuma na rasa yadda zan ɓoye soyayyarka. Dole sai na gaya maka kuma ina fatan za ka karɓi soyayyata. Kuma ka bani dama in bayyana maka dukkanin sirrukan zuciyata. da tarin dalilan soyayya da take kunshe da su. Na gode daga masoyiyarka Saratu. bai. Kaga an turo ma da sako cikin wanka. Karanta. A'a, ta yaya za na karanta? Ai kai ma ka san ba na ɗaya daga cikin irin waɗannan matan masu bibiyar wayan mazajensu daga nan kwakwaf. Kai ma ka san ai ba zan karanta ba. Da ba ni aka turowa ba. Ai daidai, kin kyauta wa kanki, domin Allah ya tsame ke daga cikin faɗararru, Oh. Allah ya miki albarka. Amin. Kamu ruwan da sha. <laughs> na ji shiru ne shi ne ya sa na ce bari in zo kan da ya sanyin jiki ka san wanda yake son ɗan tsuntsu shi yake bin da jifa yanzu biyo ne kika yi da jifan <laughs> so ai ka san ba haka nake nufi ba saratu na san abin da kike nufi kuma na samu mamaki na shiga matukar rudani idan aka yi la'akari da irin yadda fatima ta ɗauke ki duba ga irin yadda aminantakarku da kuma matsayi na rayuwa yadda kuka taso kuke tare. Gaskiya abin ya ɗaure min kai matuƙa. Kaga Aliyu, ba wannan ne a raina ba, fata na kawai ka karɓi bukata ta. Bikin magaji ba ya hana na magajiya, kuma saboda rawan wata ni ba zan ki takatawa ba. Hmm. Aliyu kenan, bari in gaya maka gaskiya. Ba gaskiya ba zan iya janye bukatan zuciyata ba. saboda gaskiya ban san lokacin da na tsinta kaina a haka ba janyewar yana nufin in rasa rayuwata kenan to ba komai don haka na baka lokaci tunda ka ga saƙona ka je ka yi tunani akan saƙona na na san ka fahimci abin da nake nufi to gaskiya haka ba za ta yiwu a wajena ba ina tabbatar miki da cewa yau ko da bana auren fatima kuma kasancewar ta ‘yar uwata ni ba zan yi wani abu makamancin wanda zan so sa mata rai ba domin a kanki ba zan so in bata wa ‘yar uwata ba Wadaka bukatar ki ba za ta samu amsuwa a wajena ba ki san da wannan to shikenan ba wani abu ne zan wuce sai an jima masoyina shi za mu je gidan siya kumbu mu gaishe su kawo kwana biyu ba ta zo ba kuma dama kai ka ce a tuna maka na? na? me kike kai ah, ya ali lafiya tunanin me kake yi haka tun ɗazu na zo ina ta magana amma ka tafi wani wajen tunani tunanin me kake duniya tunanin duniya kuma ba ta tunanin duniya nake kin san al'amarin rayuwar yanzu na duniya sai a hankali abubuwa suna yawan fariya sai su ɗauye maka ma kai ka kase gane ina aka dusa me kike cewa cewa ne yaushe za mu je gidan sai a kuma mu gaishe su kuma kwana biyu ba ta zo ba kuma da ba kai ka ce mu tuna maka kwarai kwarai kuwa am wato jibi zai yi ina ganin kamar jibin ma iya zuwa kin ga idan muka gaishe ta har sai mu biya ma musu hajji a duk mu duba mu gaisa a dai zumunci gaba ɗaya da inda ya kamata ko nai amin Allah ya kira na za ki je bayan barin ka zani na ɗan shiga cikin kafin ka shigo to haka ma ya yi daidai je ki kintsa da zuwa. ku da zuwa. Yanzu kuke tafi? Wallahi yanzu muke tafi. ku da zuwa. Ina ne? Lafiya Ina gajiya. Ya gida. Lafiya ya kuke. Ali? Hmm. Daga can gidan Abba muke ai mun je mu gaishe su. Har shi ma yake cewa kwana biyu shi ma ba ku haɗu ba ya ce na gaishe ki. Ina ansawa. Zan je wajen Bashir. To, in an juma zan dawo sai mutu da ci gaba da. A gaishe shi. Yawwa zai je. In ce ko ana kula da kai kin ko ban kaɗai ki dinga kula da shan magani. Ki dinga kula kuma da hutawa sai da aikin da zai dame ki. Kin ci ko? Tashi mu je ki ci abinci ki kwanta ki huta kafin ya dawo ku tafi. ko fatima kuma kenan <laughs> a'a Allah ya sauke ki lafiya fatima ga jika na goya shi ya aliyu ni fa ina ganin kamar takardar nan baya cikin gidan nan anya ba ofis ka bar shi ba kin ga ko fatima ina kyautar kan haka domin duk takardun nan kin ga na musu ɗaiɗai amma ba ta ba komai ina ganin idan na koma ofis kawai na duba na kuma a bari zan shiga wanka ga waya rana ko da za a kira ana nema na sai ki ɗauka wanda na da yake so yi magana ta bismillahirrahmanirrahim लगा गले से मेरे ओ बावरिया हेलो ah, ah, lauya <laughs> gidan ai ba ki da kirki ina eh, ji wallahi da gaske nake kwana biyu ko ma nema na ba kya yi ko <laughs> to na ji ba haka ba ne to ya ne mm, to sai dai in network ne mm, to shi kenan ba damuwa wallahi yana gida bai fita ba mm, to sai kin zo mm-hmm. sai kin ƙara suna gode Ina ta maka magana kana share ni wulakanci fa ba shi da daɗi. Na ji babu daɗi amma kuma damu ma ba shi da daɗi. kan me zaki rinka bibiya ta kina damuna? Na gaya miki Fatima yar uwata ce kuma ba zan iya amsa buƙatar ki akan abin da kika zo na ƙuntata ma yar uwata ba. Ba zai yiwu ba, sau nawa zan gaya miki. Ya kamata ka san yadda zuciyata take kuna akan soyayyarka. Ya kamata a ce ka amshi soyayyata fa. sai bibiya ka nake ina ina ina ce maka ka karbi soyayya ta tsakanin da Allah da Annabi kana wulakanta ni ba daɗi fa a ah, to shine me Allah kai ma shikenan sai in karɓi bukatar ki kuma shikenan ita lalata mata al'amari lalata mata rayuwa ke me yasa ni kadai ne namiji ba za ki nemi wani ba akan me to ani kai kadai ne kai ma a cikin maza to bana so ba zai yiwu ba ki daina damuna ki daina bina da Allah duk inda ne kina bibiya ta ki daina bana so ba zai yiwu ba na gaya miki ina kiɗan eh, kiɗan kake bi Aliyu gaskiya ya kamata ya zama dole zan ɗauki mataki akan wannan abu tiya za a yi ma ina bibiyar ka ina cewa ina son ka ina son ka ina bibiyar ka amma kana min wulakanci dole zan ɗauki mataki ma ba wani abu tunda muka yi aure da kai ban taɓa fuskantar irin wannan yanayin da ka gare ka ba sai a irin wannan lokaci wani irin yanayi kenan haba ya aliyu tun ɗazu nake tambayan ka akan me za a dafa bakin mu da su zo gobe amma baka ce min komai a kai ba anya ya aliyu ba ni damuwa a tattare da kai kuwa idan akwai wani abu da yake damuna ke ce za ki kowa sani abin da nake tunani kenan amma kuma yanayin ka yana nuna min cewa kamar akwai wani abu da yake damun ka wanda ni ban san da shi ba kin gani nan babu komai kuma alamun da kike min ko kallon da kike mana cewa ina cikin wata damuwa bana jin babu dai abin da yake damuna kawai Idan har hakan ya kasance, zan fi kowa farin ciki don na fi son hakan dama. Magana girki irin waɗannan kuma ke ɓangaren ki ne Ki girka musu duk abin da kika ga ya cancanta ya dace su kai bakunansu. <laughs> Shi kenan ba damuwa. Yau. Za a yi. A kamarwa ruwa tun da an kiran sallah an je musamman ce. Okay,